assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dubun gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci. So yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin wannan bidiyon namu na yau. So kamar kullum dai ni ne naku Muhammad Salif wanda kuka fi sani da Master Dida Edits. so ɗan uwa idan kai bakon shigowa a cikin wannan channel ne ka samu ka daure ka sambaɗa mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda zaran mun saka bidiyo za ka same ta mun gode insha Allah so bidiyon mu na yau yana magana ne kan hoto guda biyu da version Paula Davidson da version Pro kun hotunan guda biyu duka design ne mai design guda shine kamar irin wanda ba su da design ba guda shi kuma irin na wanda suka iya wato pro kenan kun san muna da application da yawa wanda suke yin design kuma daga cikin mu akwai mutane da dama wanda suke son yin design amma ba su iya ba to shine yanzu dai kamar mu shiga a cikin bidiyon mu gadan-gadan ya kamata mu yi wasu bayanai masu amfani kuwa so yan uwa idan aka shigo cikin bidiyo ana kalla a dinga haƙuri a kai zuwa ƙarshen bidiyo saboda dan ka shigo farkon ka duba ba shine zai cewa ka gane ba mutum bai gane daga nan cikin youtube ba sai ya koma biskan whatsapp yana mana tambayoyi kenan duk abin da ka san baka gane ba ka tsaya nan ƙasa ga bidiyon ka yi tambaya ka wala Allah akwai wani shi ma yana son irin wannan tambaya amma kuma ba zai so yayi ba kenan idan ya kai tambaya an baka amsa kaga shi ma nan zai karu kenan yan uwa a dinga kulawa duk tambayar da mutum zaka yi ka yi ta a nan cikin youtube in ka ga wannan bidiyo insha Allah gode ok yanzu za mu je eh, mu nemo application mu mai suna pixart sai mu shiga kamar haka kenan zar mun shigo menene za mu yi za mu je mu ɗauko background mu wanda za mu na amfani da shi a cikin bidiyo yanzu mu mun ɗauko wannan da shi ne za mu yi amfani ok yanzu da zarar mun shigo shi haka yana za mu yi za mu taimaka ƙara mishi da quality ok kun ganin tramil ne sai mu shafe shi mu sa mishi a eh, trant catronizit sai mu danna dimension ok yanzu kuma sai mu je eh, mu ɗauko hoton namu wanda za mu maida carton to wannan kartun ɗin za mu yi a yanzu shine forle da bitan wanda ba su iya ba kenan ga sauƙi nan ga yanzu za mu je mu ɗauko hoton namu original ga yanan ok sai mu ƙara mai da girma sai mu je mu nemo eh, effect ok bayan mun shigo effect ne ne za mu yi za mu danna biskan maji ok sai mu danna biskan wannan on diet gani kenan sai mu kara sai mu gyara abun gashin abun wanda zai koma kamar design kuna gani so kamar haka kenan kun gani haka ya koma kamar design to wannan shine kamar irin wanda ba su iya design ba kula da bitan kenan okay so kun ga shi kun pro sai ɗauko hoton shi ne ya je ya yi design ɗin shi a mode hd tun da kun ga yanzu nan ga mu mun ɗauka ne biskan eh, version gta 5 shi kuma wancan da muka yi furle da bitan shine eh jj asan andres tun can game in wanda bature ya yi tun can ma ban manta su ya yi jj asan andres kamar martura da ya yi shi shi kuma jj eh, asan kun gani shi kamar hd ne to shine yanzu nan mu za mu zana foton mu kamar hd sannan sai mu yi aiki da shi kamar yadda kuke gani a wannan gurin ga mu nan muna zana foton namu a mara hd sannan sai muna sai mu yi amfani da shi a yanzu okay bar na ku kalla wala Allah kuna son eh, ku iya design da cikin ma muyi yan gunta biyu duka baya wadda da ake yin design amma insha Allah duk mai buƙatar design yana iya yin comment kasa ga wannan bidiyo za mu kawo muku da bidiyo yadda ake yin design a mod HD insha Allah okay yanzu mun gama yanzu kun ga mun gama a eh, design din mu sannan kuma yi a in shi a mod png transparent yanzu sai mu je mu ɗauko hoton namu wanda muka design png. ga yanan kuna gani yanzu sai mu ɗauko shi sai mu ƙara mai da scale yadda muke so ne dai misali yanzu kai idan ka shigo za ka daidaita yadda kake son hoton naka ok kamar yadda kuke gani yanzu ni nan kuna ganin hoton dai ga yanan kun ga HD ne ok yanzu ni nan zan ƙara mai da girma na kai shi yadda nake so ne ni ok za mu sai da shi daidai mu ɗan ƙara mai da girma ok so kamsa na ganin sai bon ok yanzu sai mu je mu ɗauko eh, logo na gta 5 so wannan logo na gta sync ko kuma gta san andres za ku iya shi a cikin google ku nemo eh, gta 5 kusa png za ku same shi ko kuma gta san andres eh, space png za ku same su ok yanzu bayan mun yi haka kun ga yanzu can baya gare mu akwai wani haske yana haskowa kenan dole kenan mu sa abun yadda zai kamar da gaske kenan kamar hasken rana ne zai hasko jikin mu kuwa ok kamar haka kenan sai mu mai rashi baya daga hoton logo na GTA 5 kenan ta da zai hau a saman jikin mu kenan ok shi kuma wannan logo na GTA 5 za mu kai shi daidai kamar nan sai mu gyara shi yadda muke so ne ok yanzu sai mu je mu ɗauko sunan namu kun ga wannan text in ya yi daidai da irin rubutun GTA 5 shi ma wannan phone da text din za ku same shi a cikin google insha Allah da kun te yi neman a phone na GTA san za ku same shi a cikin google ok kaga za ka iya ajiye shi duk inda ga dama so mu muna son mu ajiye shi ne a nan ok kamar haka kenan sai mu danna don, kuna gani yana yanzu foton namu ya kammalu kenan kai ma idan ka shigo za ka iya tsara foton naka yadda kake so ne kamar haka kenan ok merci beaucoup gode.